Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo tare da naku Nasiru Sani. A yau shirin ya karkata ne kan wani shirin tallafawa manoma a Najeriya wanda bankin Raya Afirka ke tallafawa kan yadda za a samu inganci da haɓakar samar da wadataccen abinci a faɗin ƙasar wato Agricultural Transformation Agenda Support Program ƙarƙashin ma'aikatar noma ta ƙasar wanda aka ƙaddamar a garin Bunkoran jihar Kano. bashir ibrahim idris ya zanta da shugaban shirin na ƙasa ibrahim muhammad arabi kan irin yadda shirin zai taka rawa wajen amfanar da manoma ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance wato ni ne shugaban wannan ma'aikata na aikin ah, noma a federal ministry of agriculture wanda federal african development bank take ba wa goyon baya ko support na kudi. wanda federal government ta karbi bashi ana aiwatarwa tun 2015 zuwa har yanzu mu wannan ma'aikatan na aka su aiki mu shine mu ba da infrastructure na agriculture wato kamar hanyoyin karkara hmm. yadda manoma za su yi shiga da fita da kayan gona da kuma abunan cikin wuraren su da kuma su kasuwanni su da sauran kuma muna gina madatsan abunan ruwa na noman rani kamar yin dam ko yin kanas, to kuma muna ba da muna gina makarantu saboda yaran karkara da muke aiki a wurin muna gina asibitoci muna gina kasuwanni muna gina kuma sun ah, ah, sanitation kamar irin su bayan gida da sauransu da sauransu. Mu muna aiki a jihohi bakwai a Najeriya, a Nambra Enugu da kuma Kano Jigawa, Yabi Sokoto da kuma Niger State. Muna aiki a lokal government talatin da uku a cikin waɗannan jihohi bakwai da kuma karkara wajen ɗari biyu. To makasudin ah, wannan project dai shine ta rage radadin talauci da yi ta ba da haɓaka aikin arziki irin noma da kuma kasuwancin kayan gona da kuma sauransu sannan kuma muna taimaka manoma a karantar da su dabarun aikin noma kuma muna kawo technology wato iri na commodity kamar irin su shinkafa, dawa da rogo. Su ne mandate crops ɗin saboda taimaka manoma saboda su samu abin yanzu lokacin da muka zo baseline lokacin da muka soma aiki 2015 inda muke ayyuka a karkara da nake gaya maka ɗari biyu na cross seven state ɗin nan mun kawo technology na rogo lokacin da muka zo mun samu ana samu a hectare rogo ton goma yanzu ana samun saboda karantar da manoma da muka yi da technology da muka kawo na na waɗannan rogo ɗin yanzu manomanmu suna samun wajen ton talatin zuwa talatin da biyu a hekta. Kana jina? Na jinka. Yawwa ha kuma shinkafa da muka kawo iri a 2015 mun samu manomanmu suna yin noman shinkafa su samu ton ɗaya ko ton biyu a hekta. Amma yanzu manomanmu suna samun har ton shida a hekta. Hmm. Haka kuma dawa. dawa lokacin da muka zo kwata-kwata manoman mu ba sa samun baya cika ton da suke samu a amma yanzu manoman mu suna samu wajen ton biyu so abubuwa dai abunan da muka shiga muka abunan karantar da manoma da su bita kawo technology da sauransu ya haɓa kasu. sannan waɗannan makarantu da muka yi da health center da sanitation ya sa suna da ƙarfin yin noma an wayar da kansu yaran na karatu sannan kuma ah, matansu yanzu da yaransu ba sa zuwa wuri mai nisa ma neman magani to kaga a takaice aikin da muke yi na'am yawwa kamar yau kun yi bikin kaddamar da wani daga cikin shirye-shiryen da kuke a bunkure ko za ka yi mana takaitaccen bayani dangane da abin da wannan shiri ya kunsa Wannan shiri ya kunsa wannan shiri ya kunshi dama tallafa manoma ne da taki da magungunan ciyawa da kuma na ƙwari da kuma iri na shinkafa da masara da kuma dawa. mun abunan ɗin manoma za mu ba wannan tallafi wajen manoma dubu sittin a cross five state na kano jigawa ebi sokoto da niger so yau mun kaddamar kuma yanzu daman shirin ɗin ya sa muna amfani da kwamfuta ict ICT kamar GS da aka yi da shine muka ƙara haɓa shi yana aiki yanzu za mu sa sunayen manoma ko waɗanda za su karɓi tallafin a cikin kwamfuta su za su tura manoma message a wayoyinsu in su manoma suka ga message a wurin sai su zo gujin da ake karɓan taki sai su nuna dama mun riga mun sa engaging agro mun yi selecting ɗinsu by procurement process you know? so za su kawo su biya mun ba da tallafi wajen kashi tamanin a cikin ɗari manomi zai biya kashi ashirin so kaga wannan tallafi yana da kyau musamman ma a wannan lokaci lokacin da muna cikin hali na rashi da kuma hali na rashin abinci da kuma hali na wuyan aikin noma sannan kuma da tsari gwamnatin tarayya na yanzu ta fito ga gadan a yanzu za ta tallafa magana aikin agriculture din to waɗannan abubuwa su ne dalilan da yasa aka yi kuma ga tallafin da muke basu muna kyautar da zaton in dai suka yi amfani da wannan tallafin za a samu ƙarin eh, binci a ƙasa sannan mutane mu za su musamman samari da mata za a samu aikin yi kuma a balucin na agriculture din wasu za ka samu suna noma wasu sarrafa suke wasu transportation suke yi na kayan abincin da sauransu kowa dai da irin nasa so wannan tallafin muna gani zai zai muhimmanci sosai a kasar nan inda muke aiki To, eh, eh, ɗaukacin manoma ne za su ci gajiyar wannan shiri ko kuma akwai wasu da kuka zaɓa? wato kamar yadda na gaya maka dama ai ka san muna aiki a karkara da muke da shi tun 2015 so waɗannan manoma da muke aiki da su a karkarar nan ɗari biyu da na gaya maka a cikin local government talatin da uku kuma jihohi guda biyar su ne za su ci san wannan tallafa tallafa ba za su ci ba ma wasu sun so mace don yau da muka kaddamar mun soma tura wasu soma kawa ana basu suna biya ana basu buhu biyu na taki ɗaya npk ɗaya yuriya A kwalabe hudu na maganin ciyawa da kuma maganin kwari da kuma buhun keji goma na iri hmm. ko masara ne ko dawa ne ko shinkafa ne iri ɗin kilo goma za a ba hmm. sannan akwai kuma takin Eh, gargajiya wanda ake ce masa abunan eh, eh, organic mm. yawwa shi ma muna bayarwa mun ba da shi ma kwana zai karta akwai na ruwa akwai na abun Yawa yawwa to kowa san cewa wannan fanni ne da kuka kware a kansa kuma mm. aikin noman nan daidai bakin gwargwado an ɗan samu haɓakarsa wayannan 'yan shekarun da suka gabata. Amma duk sakamakon wasu matsaloli da aka samu a wasu sassan Najeriya har hmm. yanzu Najeriya ba ta iya samar da wadataccen abincin da take ci da kanta musamman in aka yi la'akari da halin da ake ciki yau. Abin da ya sa ita wannan gwamnati ma ta kaddamar da dokar ta ɓace a noma kenan. ganin ingancin wannan shiri da kuka bullo da shi domin daɗa bunƙasa harkar noman. Yawa, ta yaya za a faɗaɗa shi saboda waɗanda ba su shiga cikin irin wannan shiri ba su masu ci gajiyarsa? Ito, eh ai damun ka san kamar yadda na gaya maka mu muna da cikakken jihohi da muke ci amma muna da kansu. Hmm. In Allah ya sa muka je kansu za mu haɓaka zuwa wasu jihohi kuma daban. Hmm. to muna fatan gwamnatin tarayya za ta ba mu goyon baya kuma za ta yadda mu yi wannan sakan sosai yanzu kaga ga state ina muna north west ne da kuma north central da kuma south ba ma north ba ma south south ba ma south west to in muka samu sakan state na wasu jihohi za mu ɗauka daga waɗannan regions da ba ma ba ma ba ma wurin sai mu sa su shiga da kuma mu ga lokacin mu. bayan haka kuma tun gwamnatin tarayya ta riga ta da shi ta kwabi magana a jirta tana za ta taimaka na tan za ta taimaka sosai muna gani za a samu maslahar na zara'ita to ana iya cewa an yi sara a daidai kan gaba a daidai lokacin da kuke kaddamar da wannan shiri sai ga ita ma wannan sabuwar gwamnati yau ta kaddamar da wasu ko kuma ta sanar da wasu sabbin matakai za ta bunƙasa harkar noman a fannoni daban-daban da kuma faɗaɗa shi. Ta yaya kake ganin wannan shiri da gwamnati ko shugaban ƙasa ya sanar yau zai taimaka wajen bunƙasa harkar noma a Najeriya a matsayinka na ƙwararre kuma masani? A gaskiya da na ga shugaban ƙasa ya wala shi takobi zai ba da tallafi a Afirka na san wannan abun zai tabbata. na biyu kuma ko mataimakin shugaban ƙasa ma shi kashin shakima ai ya je rome da ya je gujin ifa ya je gujin united nation wannan agricultural abu nan da ya yi maganganu masu na fahimta kuma na taimaka da sauransu kuma wasu ƙungiyoyi da kuma manya-manyan nan na duniya sun ce za su taimaka. To ina gani alhamdulillah wannan gwamnati dai sun ba da goyon baya kuma na san za su ba da duk wani abun nan da za su yi za su taimaka a yi sannan kamar yadda na gaya maka da in dai gwamnati nan ta ba mu ma ta abun nan gaba na biyu na na wannan atas program din nan to kaga mu ma za mu ƙara haɓakawa za mu ƙara faɗaɗawa so yadda za mu taimaka manoma su haɓaka aikin noma a kiwon shanu To a ƙarshe wannan sako kake da shi ga manoman da suka ci gajiyar wannan shiri naku. To ina kira ga manoma waɗanda suka samu wannan garaɓasa na tallafawa a sun sa'a sun samu kuma ga tallafi wajen kashi tamanin bisa ɗari. Ya kamata su amfani da wannan kayan abunan aikin gona in su je su yi aikin gona da shi. sannan kuma su kasance masu tattali masu mai da hankali a akan wasu dewa suna nema ba samu su Allah ya fasin samu to shi ne ne ke kira garin su kokarin su ya aiki aikin gonake su saboda su samu arziki kuma ƙasa su samu arziki mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai na gode kwarai da gaske cikin zantawar tasa dangane da wannan shiri da zai ba da gudunmawa a harkar noma har ila yau bashir ibrahim idris ya zanta da alhaji muhammad magaji sakataren kungiyar manoma ta ƙasa wato afan wanda ya bayyana cewa tabbas wannan shiri zai yi matukar tasiri kuma za su ba da cikakken goyon baya wajen ganin shirin ya amfanar ga yadda zantawar tasu ta kasance eh, da farko a matsayinku na shugabannin kungiyar manoma mm. ya kuke kallon wannan shiri da aka kaddamar na bunkure to alhamdulillah Haji Bashir kamar yadda ka ga mun zo wannan wurin mu wakilci shugaban mun mun zo a madadin shugabannin kungiyar manoma na Afan mun zo mun ga wannan tsarin kuma wannan abin da aka yi abu ne mai kyau kwarai da gaske domin an kaddamar da ba da kayan noma taki kayan feshi da sauransu a farashi mai rahusa wato kashi tamanin bisa ɗari aka ɗauke maka kai manomi za ka biya kashi ashirin bisa ɗari ne kawai da nake maka magana haji bashir manoman da za su amfana ana maganan dubbai da yawa da yawa a wa'annan jihohin da suka samu shiga cikin wannan program na a wato ita jihar Kano, Jigawa, Sokoto, Kebbi da Naje da sauran jihohi wanda uh, fatanmu a ƙara sauran jihohi su faɗa ciki. Amma a taƙaice Haji Bashir wannan program ne mai kyau wanda irin sa ne ake buƙata a yanzu maimakon ɓata lokaci akan wasu abu wanda ba shi ba ka zo kana bawa manomi yuriya naira dubu biyar a yanzu naira dubu biyar da ɗari biyu ka bashi NPK naira dubu biyar ka bashi iri ka bashi kayan feshi to a wannan farashin ba abin da yake da amfani kamar wannan saboda haka ina tabbatar maka wannan mu mun ji daɗin wannan kwarai da gaske kuma muna tare da su muna za mu ci gaba da ba su goyon baya daga nan har zuwa inda za su karasa wannan rabe-raben nan a wannan abin da ake cika yanzu. Me bambanta wannan shiri da wasu shirye-shirye da aka yi na inganta noma a Najeriya? to wannan dai na farko abin da bambanta su na farko wannan eh, gashi nan physically ba labari ba kamar yadda mai girma mataimakin gwamnan kano comrade abdulsalam ya zo ya kaddamar a gaban jama'a gashi nan in an sa sunanka a cikin harkan gs in an sa sunanka zai fito ga kwamfuta da rajistan da aka maka da sunanka da inda gonanka yake hata inda gonanka yake da an danna za ka ga gashi ga inda gonanka take ga inda garinku yake kuma sannan wannan kayan banda kai ba mai karɓansa babu wanda zai zo da sunan wane bashir, eh, ibrahim idris amma wani ya zo ya ce na wani ko na karɓa madadinsa kowa zai karɓi kayansa kuma an san gonanka in kai mai kyau kana cikin har shekara mai zuwa da kai za a sake yi saboda haka kuma farashin in ka duba yawanci sai ka ji an ce an bada Eh, rangwame kashi talatin arba'in arba'in da biyu sai yawanci ka ji in yawa kashi arba'in da biyar amma wannan kashi tamanin bisa ɗari za ka biya kashi ashirin kawai to wannan shine abin da ya bambanta wa'annan da program da aka yi a baya mu a ganin mu nan. Eh, idan aka samu wannan nasarar wannan aiki da aka fara, eh. ko kuma nasarar wannan shiri, ta yaya zai bunƙasa harkar noma da samar da abinci a wannan ƙasa lura da irin halin da ake ciki yanzu ai haji bashir idan wannan aikin ya nasara abin da muke rako kenan kullum abin da kullum muke faɗi kullum ka baiwa manomi kayan noma a lokacin da ya kamata kuma a farashin da ya dace ba ba shi kayan kaɗai ba ne ba ka kawo taki a watan tara ko watan goma ko ka sa taki farashi mai tsada ba a'a mm. ka bashi a farashi mai kyau mai rungume kuma ka taimaki to yin wannan zai taimaka wa eh, noman inda manomin da da yake tsammanin zai noma hekta biyu ko uku sai ka ga ya ƙara mai da shi hekta hudu biyar wanda ke yin biyar zai mai da shi hekta shida wanda dama can in ya samu kuɗi zai nemi abin da zai ci ne a lokacin ya rage aikin noma to in samu wannan takin da sauƙi zai sashi a cikin gonansa wanda shi ne zai a samu bambanci kuma in Allah da waɗannan jihohi da suka yi sa'a suka shiga za ka ga amfanin gonan da za su fitar zai fi a yadda suka yi a baya saboda haka ko shakka babu wannan abin da aka yi din za a samu bambancin ko za a samu ƙari akan abin da ake eh, noman da ake a baya. Mun gode sosai da wannan bayani. Haji Bashir na gode kwarai da gaske da wannan lokaci da ka bani. Tuma dalla. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman babban editan namu da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri Bashir Ibrahim Idris kenan, naku, na Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa sai wani lokaci.